Baskawata, kin yi ma babanku babban alkawari wanda ya zama wajibi a kanki, ki cika shi. Don haka ina roƙon Allah subhanahu ta'ala ya baki ikon cika wannan alkawari, kuma ni kaina a matsayina na ƙawarki ba zan baki ki sallah a haka ba a ce ina da kaya kala biyar amma baki da ko ɗaya ba zai yi ba insha Allah ta'ala ina roƙon Allah ta'ala ya baki ikon cika mi wannan babban alƙawari da kika ɗauka ƙawata wa alaikum Ah, ka. sani Haki yi so ya ke na tsaya yi da wani asali sun yi da wani magani na mu je ko ya ƙawata Batula na ga jikinki ya yi sanyi ko dai ne ya Ba dole jikina ya sanyi ba. Na ji irin labarin Hakima irin alkawarin da ta ɗaukar wa mahaifinta kamin ya yi shahada. Yanzu ma ina tambaye ta kan ɗinkin sallah take ce min bata da kuɗi ni kuma ina da sama biyar a yanda muke da ita a yanda kika san ma haramun ne haka nake ji in yi sallah da kaya kala biyar ƙawata Hakima bata da ko Allah sarki, Hakima ki saurare ni zan zo gida in